بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fuskokin a wannan yammaci na litinin na hudu ga watan rajab a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha uku ga watan biyar shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a fasali na 21 a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya a cikin fasali-fasali da yake magana a kan abu da ya shafi kunce-kuncen sallah a fasali na ashirin da muka kammala malam ya zayyana mana salloli da suke sunnoni ne amma sunnoni ne masu ƙarfin gaske su ne guda hudu wanda ta fi kowace ƙarfi a cikin su ita ce wutiri ko shi ne wutiri sannan kuma sai salatul idai bi kenan sannan kuma sai Salatu kusufi shamsi uku kenan sai kuma salatul sisqa abinda ya shafi sallar ruwa Salatu Kusufi kamar bayanin ta ya shiga cikin bayanin Salatu kusufi ashams waɗannan salloli guda hudu su ne salloli ajin farko masu karfin gaske wanda yake sunnancin su ya fi a ce sunna ne kadai isa ma ne ce sunnatu mu'akkada to yanzu za mu shiga fasali na goma na ashirin da ɗaya inda kuma malam zai zayyano mana abin da ya shafi sauran nafilfili gaba a cikinsu ya ce raka'atul fajiri kamar yadda muka ambata a darusan da suka gabata shine ubangiji subhanahu wataala ya sanya ma ibadu na filfili kowace ibada a jinsinta kaga a zakka akwai nafila ita ce sarƙoƙi da ake bayarwa a azumin watan ramadan wanda yake wajibi akwai nafilfili a cikinsa kama azumin ranar arafa kama azumin tasuwa da ashura kama azumin uku a kowanne wata kama azumin litinin da alhamis kamar azumin su shawwal kaga duk waɗannan lafifi ne a jinsin azumi to haka nan sallah ita ma da take shi shike je ga cikin shika shika addinin musulunci tana da nata nafilfili a jinsin ta. waɗannan nafilfili su ake su ma matsayi ne kan matsayi waɗansu sun ɗara su, a nafilfili waɗanda suke su ne akan gaba su ne muke bayani a kansu wanda yake kuma za ga sabubba galibin za ga akwai sabubba salatul idai so biyu ne a shekara salatu lisiska wannan sai an samu lokacin da yake da fari salatu kusufi shamsi sai an samu lokacin da aka kisfewa rana aga wannan wani abin da wanda yake yana maimaituwa a cikin sosai da sosai shine abin da ya shafi fitiri ake yin shi a kowace rana to waɗannan salloli da zamu shiga su ne a sunan rawatib su kuma sunnoni ne da suke ana arrawatib a jeranta suke kuma ana buƙatar a yi su hadisi ya tabbata daga ummul mu'minin ummu habiba ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mata yadda ta ce ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla sanata 10 rak'atin fi yawmi wa laylatihi bunya lahu bi inna baytun bil janna a hadisi imam muslim ummu habiba ummul mu'minin Allah ta'ala ya kara mata yadda ta ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla sunata asharata raka'a duk wanda ya salla rakoyi goma sha biyu fi yawmin wa yi a yininsa da dare mana a kwana guda kenan da yini da dare ya salloli raka'a goma sha biyu ko rakoyi goma sha biyu annabi sira ya amince Allah tabbata a gare ce duniya na bihim da baitu fil janna ta sanadiyar waɗannan rakoyi goma sha biyu da yi za a gina mashi katafa da gida a cikin aljanna wannan hadisi hadisi ne wa muslim abin da yasa muke magana wa muslim dan da abin da ya shafi falala wani yana cikin falala ko ba ciki yana cikin hadisi fadl hadisan falala to hadisan falala sai kai ta ka da su dan akwai ra'ifi ta tarin yawa so da ba za ka kora hadisan falala ba kai tsaye ba kuma za ka tabbatar da su kai tsaye ba dan zai ga zan ce ladan annabawa da manzanni ladan to haka wadannan abubuwa ai sun yi nisa wannan hadisi hadisi ne wa muslim annabi tsira da aminci Allah su tabbata ga ce duk wanda ya sallar nafila raka'a goma sha biyu a yi ne da dare ka gama wai lokaci guda ba in ka fara sai ka gama a'a a dai awa ashirin da mutum ya samu ya sallolin fili har raka'a goma sha biyu to za a gina mashi wannan katafaren gida a cikin aljanna a wata riwayar kuma ta ce ta ya yi shi ne na taɗawu'i raka'a goma sha biyu na taɗawu'i dan gade ya lissafa a zahar raka hudu la'asar raka hudu nau kenan takwas kenan ya isha raka hudu goma sha biyu ya to ai ko iya nan ma ya hada goma sha biyu balle ya ce ga magariba kuma ga asuba sai wannan ruwa ta ce taɓawu an yayi su ne dan neman lada kenan na taɓawu ne ba na farla ba to kuma waɗannan na filfili da aka ce duk wanda ya yana da za a gina gida aljanna ba shi ke nuna kuma yi farilla a guje kamar an koyo shi ba in ya zo waɗannan nafilfili kuma ya natsu ya kankan da kai a cikin su duk yadda aka kai ga faɗa maka falala da ta inganta akan wata nafila ba ta kai farilla ɗaya a wannan jinsin ba duk nafilfili da mutum zai yi tun daga farkon rayuwarsa har komawa shi ga Allah a haɗa su duka ba su kai raka ɗaya a sallah azhar ba wana shi da kyau ko dan raka daya sallar azhar ita za a tambaye mutum sai da kar mutum ya dauki sallar azhar da asar magariba da isha asuba yayi su a kuce kamar an koro shi amma idan yanzu kuma na bulbulin dare ya su ya kankan da kai ba haka ake yi ba na bulbulin nan da su ake cika farilla sai da mutum zai tsaye farin da sa gwargwaron ikonsa sannan ya tashi yin nafila ita ma yi ta a natsi ba yi ta kamar an koro shi ba balle ya ce ya tashi daga wannan unguwa zuwa wacce unguwa dan kiyamar ramadan tarawi ya ce ai can akwai helix akwai fito saboda haka sai ga yayi kwara ya tashi wasu so yake da ishar da tarawi din da shafa'in da wutirin a cikin minti hudu zuwa biyar an kammala su a irin waɗannan abubuwa zai ga ya canza unguwa saboda wacce unguwa akwai direba mai karfin gaske nasu Allah salamatu al'afi to ga wannan hadisi ya tabbata mana da wannan falalar kenan ta nafil fili jumlatan kaga kenan raka'a goma sha raka'a goma sha biyu in ka dauki raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar ka samu nawa shida hudu kafin da asar ka samu nawa goma biyu bayan magariba ka hada sha biyu biyu kafin azhar biyu bayan azhar nau kenan hudu biyu kafin la'asar shida biyu bayan magariba takwas biyu bayan lisha biyu kafin asuba malam kaga biyu biyu kai a kowane lokaci amma sai ga mutum zai je masallaci wai karfe daya ake sallah aka ce za a yi ɗaya da minti biyar ƙarfe ɗaya za a kira sallah ɗaya da minti biyar za a tayar saboda haka shi kuma ɗaya da minti hudu da sakwa hamsin ya shigo yana shigowa zai ce ai lokaci yayi wai ba zai iya yi ma kanshi ƙiyamun lele ne ya zo da wuri ya samu ya sallah raka a biyu kafin ya zo ba idan liman ya idar da sallah in kai sallah ne kace assalamu alaikum wa rahmatullah a dama ka juya ku kace assalamu alaikum sai ya gashi a tsaye har zai fita daga masallacin sai ka zo kana kokato wai ya yi sallar ne ko shi ya kuma sallama biyu har ya tahi zai fita kaga ba maganar zikiri bayan sallah ba maganar nafili bayan sallah wace irin rayuwa ce wannan nasallallahu salamatu wal afiya tsora ka akan waɗannan fasali na 21 da fasali na 22 akan wannan hadisi da muka ambata na umar habiba kan waɗannan fili akan su ne ya yi bayani da kuma ƙarin waɗansu fili ɗin wannan fasali na 21 fasali ne da yake magana akan raka'atul fajr raka'a biyu kafin huduwar alfijir kaga mun lissafa ta cikin waɗancan bibi bibi da muka ambata to hatta a cikin su waɗannan raka'a bibiyu raka'atul fajr ta fi sauran karfi baki daya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadisin na na Aisha radiyallahu anha take cewa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhum ala raq'atay al-fajr sai da Aisha radiyallahu anha take cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai kasance ba akan wani abu da yake nafila da ya zama na ya jajirce ya fi kowanne jajircewa a kai da tashi tsaye a kai kamar raka a tukafin bayan alfijir ya fi kafin sallah su ba waɗannan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya lizumce su mukurar lizumta raka a biyu kafin sallar asuba ina fata mun gano da kyau cewa ake yi a talfajari rafa'an kenan ko tayi fajari. jarra wa nasban ba a cewa raka'atani al sai dai inda wasu za ka faɗa amma dai da larabci ne babu raka'atani al-fajr kaga raka'atani ka kawo ta tasniya sannan kuma al-fajr dafa ilai ai da nunin da ya ba su haɓa yace ziftu wa ghairi batan fi makani yace an share ni an tafi da ni dan uwana kuma yana na auren sai ce ta ni nunu jami'i ne mudafu kamar ka ce nunu jami'i ce lokacin da ake zama da ita mudaf ana share tana yi wal mukimi salata kenan ko to kaga ana share kullu ne eh, ta tasniya da kuma zuwa muzakkar salim ita ta zama idafa al- rahimahullah faslu rak'at al-fajr raghibatun taftakir ila niyyatin takhusuha wa waqtuha ba'da tulu' al-fajr wa man dakhala al-masjida fawajada al-imama yusalli subha taraka ma wa dakhala ma'a وإن أقيمت عليه الصلاة وهو خارج المسجد فإنه يركو ما ما لم يخف فوات ركعة فإن خاف ذلك دخل مع الإمام ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط قال رحمه الله عز وجل فصل ما لا يتي فصل ربي رب وچن maganar دوانا wannan domin waccan maganar فصل fasalin yayi magana ne رواتب sunan da to waɗannan kuma zai yi magana akan waɗansu sunnoni na nafilfili da suke biye da waɗancan a girma duk da cewa ita ma wannan rakatul fajri sunnatun muakkada ce kullu da ke ko sunnatun muakkada ce abin da zai fara maka sunnatun muakkada ce suna da yawa abu na farko ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tana cikin nafilin da ya lizimta ya rike su gangan duk da cewar ba wata dafila da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata rikon haka haka amma wannan zira cikin nafil da sai da Aisha take cewa bata taba ganin shi a wasu nafil ya rike ya lizimta ya cije kaman abu da ya shafi al fajr ma ji Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yake cewa al fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha a hadisin muslim raka'at al-fajr rakoyi biyu da mutum zai yi bayan al-fajr ya keto kafin ya yi sallar asuba khairu min ad-dunya wa ma fiha sun fi tafi duniya da abin da ke cikin ta amma sai ga yadda kace da ake sakaci wani da kire yake samun ma raka'a karshe ko zama ta yayi ba sallallahu alaihi wa sallam قال رحمه الله ركعة الفجر raka'at al-fajr rakawoyi biyu bayan hudubar al-fajr kaga wannan ya zama mubtada kenan raka'ata mubtada al-marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alf li'annahu musanna wa huwa mudaf sa aka share kenan al-fajr mudaf ilay raghibatu shine khabar din mun wannan irabin idan ka da fahimtar cewa raka'ata marfu'un ne amma aka share raka'at al-fajri rak'o'i biyu da ake bayan al-fajr ya keto raghibatun an kwadaitar an kwadaitar da mutum ya tashi tsaye ya yi su da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce raka'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha kaga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwadaitar fi duniya da abin da ke cikin su taftataru ila niyya tana buƙatar niyya ta hussuha da za ta keɓance ta kenan abin da ake nufi anan raka'at fajr tana buƙatar lokacin da za ka yi ka halarto duk da cewa nafila ce amma ka halarto a zuciyarka cewa wannan nafilar nafila ce ta raka'at fajr shi sai ke yace eh, taftakir ila niyyatin takhussuha tana buƙatar niyyar da za ta keɓance ta kamar yadda ka saba duk nafilfili da za ka yi kawai za ka halarta a zuciyarka yanzu nafila za ka yi ba ba farilla za ka yi ba na fila za ka yi ba farilla za ka yi ba amma a wannan ma ne yake cewa bayan ka halarta da cewar fila za ka yi to kuma ka halarta a cewa cewar filar ta rakatul fajr ce قال رحمه الله ووقتها بعد طلوع الفجر lokacinta lokaci ne da yake shiga bayan alfijir ya keto kenan idan alfijir bai keto ba mutum ya raka alfajiri ba ta yi ba ɗaya kenan idan mutum sai da ya raka alfajiri sai ya ji ladani suna ta kiran sallar kiran sallah ashe lokacin da yi lokacin alfijir bai keto ba sai ya saki a lokacin da mutum yi sai yake kwantan <laughs> alfijir ya keto ko bai keto ba kaga bai samu tabbas ba kenan sai ya raka alfajir sai daga baya kuma ya samu yaqinin cewa yanzu ne alfijir ya keto sai ya miƙe ya sake su kaga ashe tana da hukunce hukunce kenan ana buƙatar mutum ya gabatar da su a lokacin da yake da tabbas cewar alfijir ya keto kuma alfijir wanda yake na biyu wanda ke hana mai azumi cin abinci قال رحمه الله ومن دخل duk wanda ya shiga masallaci fa da al-imama yusalli subha ya samu liman yana sallar asuba tarakahuma sai bar waɗannan rak'atul fajr wa khala ma'ahu sai ya shiga wannan sallar da liman yake ita ce sallar asuba Allah ba ta mun gano wannan da kyau a lokacin da mutum ya taho abin ne da aka fi so shine kai rakatul fajr a gida yake kenan ga duk fili al-aslu nafilfili sune kai su a gida farilla kai su a masallaci ina fata mun gane wannan da ke ko to sai raka akan wannan asali din kenan rak'atul fajr abin da ake kata shine kai ta a kayi ta a gida bayan kai ta a gida sai ka to masallaci ko da ka shigo masallaci sai ka samu kuma liman da zo ba kun lura da ke ko sai ka tafi masallaci ka zauna sai ka jira kuma zuwa liman amma da rak'atul fajr ɗinka ka tabbatar da kayi ta wannan shine magana sai mana ya ce wa man dakhala al-masjida duk wanda ya shiga masallaci fa waje da limamu yusalli ba sai ya samu liman yana sallar asuba to ba zai koma gefe can karshen sahu wai ya kafa tashi kuma rakatul fajr ba kuna jina da ko ɗaya kenan ba kuma zai ja tabar ma a kofa a harabar masallaci ya ce zai rakatul fajr ba abubuwan da ya sa shari'a suka hana wannan suna da yawa abu na farko nasin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce law salatu fala salatu illa maktuba in da aka tsaye da sallah to babu wata sallah a rufe ta sai wannan sallar take wajibi kaga shar'an kenan abu na biyu zaka ja mutane su maka mummunan zato mutum ana shigowa masallaci wani ka sai ci a ah, kaga wannan kuma baya bin liman sallah waye shi kuma yanzu waye ga ake nuna wannan zakan shi ya da kuma musulunci bai yadda mutum ya kai kanshi inda za mu mummunan zato ba qala rahimahullah wa in qimat alaihi salah idan aka tsayar da sallah wa huwa kharijul masjidi shi yana wajen masallaci ba yana cikin masallaci ba yana wajen masallaci mai shari'a kuma yace ba wajen masallaci kadai ba hatara abin nan filin masallaci ma duk yana wajen shi bai shigo cikin filin masallaci ba kamar yana ina kenan kamar yana gidansa kun gane da kyau ko kana kayi alwala kenan za ka ta sai gaji masallacin kwanta da sallah to yanzu ya za ka yi ina fata mun ji mahararo tambayar kana cikin gida sai ka ji cewa ga masallaci an da sallah kaga yanzu kana wajen masallaci kenan to yanzu tambayar anan ita ce kana da lasisi na kai sallar rakatai alfajiri a nan cikin gidanka ko cikin ɗakin ka sannan ka sallame ka to masallaci qala rahimahullah fa innahu yarkauhuma shi masallaci da aka tada sallar asuba a cikin masallaci shi kuma yana wajen masallaci misali yana gidansa sai ce yarkauhuma zai yi wannan rakatul fajr da aina a gidansa malam ya khaffawa ta raka'a muddin bai ji tsoron raka guda za ta wuce shi ba fa in khafa zalika idan ya ji tsoron raka'a guda za ta wuce shi in ya tsaya to da khala ma al-imam sai ya bar wannan ya zo shiga sallar tare da liman to ya ku salla sallah wace rakatul fajr zai yi ya raka a liman yana yana raka daya a gan dai ba ya faki zai yi ba yi ta tuntun tuntun tun to yanzu me muka ce wato kana ganin zai zai har hada su kenan har ya su gina. wai ce an karanta cewar ai ita a rakatun fajr ana karanta kulya ne da kul wallahu ahad a raka farko bayan fatiha kulya raka ta biyu bayan fatiha kul wallahu ahad kullum da ke ko to kuma an karanta cewar annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi a asbahin ranar juma'a yana karanta alif lam as-sajda a raka'a farko a raka'a ta biyu yana karanta suratul insan sai yake ganin idan haka ne in liman ya zamana wannan alif lam as-sajda yake karantawa a raka'a farko to yana ganin wancan zai iya raka'a biyu shi har ya zo ya sami liman to idan kuma liman sabbi isma rabbikal a'la yake karantawa fa ko wasu mai fari ko wasu mai zatul kuci eh daman ya kawo tambayin ne don ƙalar rahimullah fa na khafa zalika an yi tsoron haka me haka fitar lokaci kenan ko ma'ana kubucewar raka'a guda kuɗi duba ku idrak raka'a yake da muhimmanci in ya ji tsoron haka da kharala ma sai ya shiga sallar shi tare da liman in ya so idan rana ta gudu kuma sai ya rama rakatul fajr din sa kamar yadda mishri ya ce rahimahullah ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ويستحب أنسو أن يقرأ فيهما يكرن تأرقوئي بيو نسلر ركعت الفجر بأم القرآن فقط فاتيا كدي إتأكسو يكرن أنا فاتم من فهمت وانا دكيو أمكم تعلمون وانا بياني إشماوي cewar أبن da aka dauke daga manzon الله sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine yana karanta suratul surori biyu da suka yi magana akan ikhlasi bayan fatiha kenan in ya karanta qul ayi ayyuhal kafirun a raka'a farko bayan fatiha to a raka'a ta biyu yana karanta qul wallahu ahad idan ya karanta a raka'a farko bayan Fatiya fatiha قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هذه ƙarshen Ayar. to a ta biyu bayan Fatiya yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw qul shahadu bi anna muslimun wadannan ayoyi guda biyu da waɗannan surori guda biyu su aka roto annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana karantawa mun ji wannan bangaren kenan bangare na malam kuma da yace wa yustabu an yaqra fi ma bi ummil qur'an faqat an so ya karanta fatiya kadai hal da lafazin faqat kullu da kyau ko hadisi ya tabbata daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atayn min qabla salati as-subh hatta in yaqul aqra bi ummi al-kitab Aisha radiyallahu anha take cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance salloli raka'a biyun nan da yake yin su kafin sallar asuba yana takaita karatun su matukar gaske har nakan ce in manzo Allah ku yana karanta Fatiha ina ba ta gudu maganar har nakan ce yana karanta Fatiha kuwa Ibn Hajar ya kawo wani hadisi cikin bulugul maram to kaga kenan wannan wajen na cewar sai da Aisha tana cewa yana karanta Fatiha kuwa sai ke nuna kenan kusan mafi abin da yake karanta shi ne fatiya ko fahimci wani da ke ku inda za ta ce a ƙara bi umar kitab ya karanta fatiya kuwa wanda ke bana hajar ya nuna hadisin kwalaye ne in ba shafa ba wannan hadisin zuwa ga nana Aisha ina ba ta mun fahimci waɗannan al'amura ɗin kenan ko to wannan wannan ba zai zama akwai cin karo tsakaninsu ba zai iya zama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yana la'akari dama hakan yana la'akari da lokuta akwai lokutan da yake ganin ko an taru ko lokaci a nan sai zama ne ya gajarta karatun ina fata mun fahimci wannan da kyau ko akwai kuma lokacin da yake gani sai ga ya tsawaita karatu amma duk duk in ka duba za ga qul ya ayyuhal kafir da qul wallahu ahad da kulu amanna billahi da qul ya ahlul kitab za ga takaitattun karatu ne ba karatu mai tsawon gaske ba wannan shine abin da ya shafi magana akan abin da ya shafi raka'atul fajr raka'o'i biyu da ake yin su bayan alfajir ya fito kafin ayi sallar asuba ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu da wannan alkhairi ya sanya mu cikin waɗanda za su lazumci gabatar da waɗannan nafi'i nam nam nam nam na faɗi magana a zuwa makare kenan me na ce kun ji magana da ya fada kun ji tambaye shi ya ce mutum ya rika ajiyar fajiri a gida sai ya shigo masallaci kuma liman bai zo ba ya zai yi muka ce sai ta hejin masjidi ya zauna kun gane ko alaikum salam rahmatullah ya ce rakatul fajiri ana yi a asirce ne ko a bayyane ana yi ne a asirce abin da zai nuna maka ana yi a asirce ne magana na rana shi radiyallahu anha da ta ce a ƙara bi umar kita shi yana karanta kaga inda inda a bayyana ne da ta san mai karanta kenan ko to kuma za ku ruwa yadda aka ce yana karanta kaza yana karanta kaza kan yi a wani lokaci akan ji wani bangare na waɗannan abubuwa ɗin ko kuma a samu nusus ma da ya bayyana da haka ɗin yi rahimahullah faslun malam Allah ta'ala ya jikin shi da gafara ya ramshi shi ce fasulun rabewa raba wacce maganar da wannan idan eh, inda bai kawo fasulun ba zai mutu har yanzu yana magana ne ka abu da ya shafi rakatul fajr rakatul fajr in a hausa ne yake ce rakatul fajr amma a larabci babu rakatul fajr kullum da ke ko qala rahimahullah fasulun malam yace fasulun rabewa kada mu manta na ambata mana da cewa raka'atul fajr tana cikin manya-manyan nafilfili shi yasa malam ya ware ta daban yi magana akan ta sannan kuma yanzu ya biyo baya da sauran nafilfili da da suke kamar raka'atul fajr din ma'ana waɗanda suke rufa ma raka'atul fajr baya tunda mun faɗa da su annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya sallah raka'a goma sha biyu a kwana ɗaya ma'ana dare da yini za a gina mashi gida a aljanna da wannan nafilfilin da yi kun fahimci wannan da ke ko a cikin nafilfilin ko mun faɗi rakatul fajr qala rahimahullah salatu duha mustahabba wa samaniya samani raka'at wa tahiyatul masjidi wa hiya ne qabla an yajlis wa la tafutu bil julus قال رحمه الله قيام رمضان وهو 23 ركعة بالشفع والوتر والصلاة قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب والعشاء وليس في ذلك تحديد بل ما تيسر له قال رحمه الله فصل ما لا يتي فصل ربي زي ربي واتش مغانا دا واتش مغانا قال رحمه الله صلاة الضحى مستحبة صلى ولها صلى تيدا أكسو متن ييتا ما إذا يكرا ده هوسو بكينا صلى ولها eh yawwa sallar walaha mustahabbi ce kaga cewar mustahabbi ce ya nuna shar'antacciya ce kun gane magana da ke ko cewar sallar walaha mustahabbi ce ya nuna shar'antacciya ce don duk abin da gaza an ce an so ka ya nuna ma shar'antacce ne hadisai sun tabbata daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan wannan akwai hadisin Zaid bin Arqam Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda Ya yace lalle manzo Allah ya ce yace salatul na hina tarmidul fisal ce salatul awwabi sallar mutanen nan masu yawan komawa ga Allah madaukin sarki da istighfari da tuba da mai da al'amuransu ga Allah sallar su hina tumrudul fisal lokacin da ake sakin yan dalo amma sai yan dalo ko yan marika a gane ku da cewar dan mariki ya dan daga irin kananan dabbobin da ake da ba a barin su su bi iyayensu to haka kenan ana ka lura wani lokaci ake sake iyayen eh to ya dangana yanayi yanayi ne a akwai lokacin da za a ga ku da rabi rana ta yi gal a sama kun gane ku ma'ana ga lokacin da ake sakin dabbobi su tafi kiwo bayan an saki iyayen sun tafi kullum da ke ko sun yi nisa sai kuma a saki kanana to za ga lokacin da ake sakin kanana dole gwargwado hasken rana ya fara taba kasa sosai da sosai ma'ana didi yana mana batun lokacin sallar ba hake na. yin sallah a wani lokaci sallah a wani lokaci sallah ce ta masu mai da al'amuran su ga Allah madaukin sarki wannan hadisi hadisi ne ruwayar Tirmidhi akwai kuma wata ruwayar ta annabi tsira da amintu Allah su tabbata a gare ruwayar Muslim da Ahmad yake cewa salatul awabin idan ramadatul fisal min duha sallar awabin sallar masu mai da alaman su ga Allah shine sallar da shine lokacin da ake sakin kananan dabbobi lokacin walha dan ya ce min duha daga walha kaga wani hadisai guda biyu sun tabbatar mana da sallar walha kana tambaye ka me dalilin sallar walha kace wa duha wa layli saja <laughs> ka gane wannan da ke wannan kenan abu na biyu sallar walha ba sallar tsofaffi ba ce kadai ya kamata mu fahimci wannan ba sallah ce da aka mai da ita ga tsofaffi ba a sallah ce ga dukkan wani wanda yake bukatar tsoro da saurayi da matashi da wanda yake so ya rayuwa akan ibada har yana samartaka har ya kai wani lokaci duk ya zama ne ya lizumce su kuma za a ga sallar wannan sallar ta ci karo da harkokinmu ba kun bai ci wani da kyau kai abin da ya sani ce bata ci karo da harkokin mu tana da fuskoki da yawa idan kana dan kasuwa karfe da kake fita kasuwa ka fahimci wani da kyau ko za ga akwai dan kasuwa da yake fita karfe 8 akwai wanda yake fita 8 da rabi akwai wanda yake fita karfe tara tunda ita lokacin walhar lokacin walha yana shiga ne daga lokacin da rana ta fito da ta fito kuma sai ta daga ya zama ta bar gurbin da ta fito da ta tsagawa ta kai kamar tsawon mashi haka to daga wannan shine farkon lokacinta shi haka shine farkon lokacin sallar idi har zuwa kuma a samu abin nan duha din walhar ya zama na takan kama sosai da sosai to a lokacin da kai wanka na zuwa aiki ko zuwa kasuwa kana wankan ka kana fitowa sai ka yi alwala idan kai alwala ba sai ka yi sallar ka ba raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas idan kai sai kai shiri ka tafi aikin ka ka fita aikin bayan ka yi sallah raka'a biyu bayan kuma ka fita da alwalaka ubangiji subhanahu wataala ya bar sa'a so ka ga ba safe ta ci karo da mu'amalolin mu ba dai kenan sannan kuma ko da ka fita da sassafe dan ka je ka rubuta sunanka na ka zo aiki karfe bakwai ko bakwai da rabi za a ga daga lokacin da aka gama registration sai kuma aikin ya lafa zuwa karfe takwas 8 da rabi ko yana ɗauka excuse zai je so kaza zai je so doya zai je so wani abin kari kaga lokaci ne da wata faraga ce da mutum zai yi na filfilarsa ko da ofis din ne ina fata mun fahimci wannan da kyau musamman yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗi ya ce salatul awwabi qala rahimahullah wa aktharuha samani raka'at mafi yawa shine raka'a takwas mafi yawa raka'o'inta shine raka'a takwas a hadisi ya tabbata daga aisha allah ke sarki ya kara mata yadda ta ce dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baiti fa raka'at ta ce ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya shiga daki na sai ya sallar walhara ko'i takwas wannan hadisi ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram ya kuma imam ibn hibban ya inganta shi ya ce ibn hibban ya inganta shi to kaga da malam ya ce mafi shine rako'i takwas akwai masakara kenan abin da ya shafi dalili sai bai faɗi mafi karancin ta ba sai mai shari'a ce mafi karanci shine a biyu saka tsakiya a shida kun bai da kyau ko sai mutum ya darraba kanshi a biyu zai fara raka a hudu zai fara in ya saba ya saba ya saba sai kuma ya ƙara a biyu ya ƙara a biyu ya ƙara a biyu ma dai kaga ba za a taba hada yin a biyu da kyan yi ba ba zai hada ba ma za su hadu ba alam tara anna sayfa yanqusu hadduhu idza qila inna al-asa inna sayfa amda min al-asa قال رحمه الله وتحية المسجد هكذا نقوم gaisuwar masallaci a hausa kenan ko amma ya zama masallacin ake masujada ba Allah subhanahu wataala ake masujada an jingina ne ga masallaci dan sababin ta shine shiga masallaci qala rahimahullah yace wa hiya rak'atan ita kuma raka'a biyu ce qabla an yajlis kafin kafin mutun ya zauna a gani wa tahiyatul masjid wa hiya rak'atan qabla an yajlisa kafin ya zauna wala ta futu julus ba ta wucewa dan ya zauna kenan yana zama sai ya tira yi ba sai ya miki kuna jina da ke ko to menene hukuncinta wajibi ne ko mustahabba ce a yadda malam ya kawo yanzu ya kawo ta ne a jerin wajibi ko a jerin mustahabba mustahabban ya ce salatu duha mustahabba sai ya ce wa tahiyyatul masjid kenan tahiyyatul masjid ita ma mustahabba mustahabbi ce an so mutum yi su ana kwadaitawa a wannan kaulin kenan a wani kaulin kuma wajibi ce dan nan tsira da mutum Allah tabbata a gari ya ce idza dakhala masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn har sai ya salla raka'a biyu kada ya zo tun ga an hana kenan a hana zama har sai yayi sallah raka yana cikin lafiya na masallaci almuhim mutumin ya zama da cewa in da ya shiga masallaci ya zama na zai sallah raka biyu kafin ya zauna wannan bai takaitu ga ranar juma'a kadai ba dan mu abin da muka dauka shine ya takaitu ne ga ranar juma'a in ka shigo masallaci liman yana hudu ba ko baya hudu ba ya zama da kayi kayi a biyu kafin ka zauna to in ka shigo masallaci kuma ana karatu fa haka sai kai amma da yawa za ga dalibai an shigo masallaci kuwa sabori ya zauna amma kuma da hudubar juma'a ce zai ga ya mike ya kai sai ga kamar yana so ya alakanta rakatai eh, biyu da hudu ba da masallacin ba ɗaya kenan ita kuma ta juma'a kamar da kuka faɗa a darussa da dama ana ta da su ana yin ta ne idan aka shiga masallaci iza na sunan shi idan dakhala a ayyukan masjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci idan bai shiga ba ke ba ta shi ba kun fahimci wannan da ke ko saboda haka idan mutum ya je masallacin juma'a da ya je masallacin juma'a sai ya zamana bai samu shiga cikin masallaci ba ya samu haraba ne ko ya samu kororo ne inda dai sahu ya same shi a inda ba cikin masallaci ba ko liman gazo ko liman bai zo ba abin da yake a kansa shine ya zauna mun ji wannan idan ɗayan ku ya shiga ya zo masallaci ya samu shiga cikin masallaci a lokacin da liman bai zo ba sai ya sallar shi a biyu wannan kwallon wahid babu sabani akan wannan idan liman ya zo yana mumbari yana hudu ba nan ne malamai suka kara ba juna sani shin zai yi raka a biyu ko ko a zai zauna ne sauran hudu ba wanda yake mun yi waɗannan batutuwa musamman a sallar a babu juma'a da suka gabata mun fahimci wannan da kyau ko da yake dai in dai har mutum ya shiga wallahu ta'ala alam da mutum ya rakatun eh, raka'a biyu khafifatayn shi yafi eh eh eh eh kada ganin tun da nan ne sa kenan a'a bai zama cikin masallaci ba ya zama kan hanya ne ibn hajar ya tattauna magana sosai a cikin fatul bari kargo idza dakhala ahadu masjid in da yanku ya shiga masallaci in bai shiga fa bai zama ba ba zai sallar ka biyu ba saboda shi wannan da ya zauna ya samu waje ya zauna kar ga manta fa ba wai ba a je magana raka'a biyu yanzu waya juma'a shi take dungurungun kenan da abin da ke faruwa a kobar kowace a kobar da masallaci na juma'a akwai mala'iku da suke rubuta na ɗaya na biyu na uku kun gane ko kenan mutum da ya samu ya shigo ta koba ba ya tsaya waje ba cikin listin mala'iku Da yake nan mala'iku ba za su daina rubutu ba har sai liman ya zo ya hau kan mumbari ashe kenan ko da liman ya hau kan mumbari sai mutum ya shigo yake ta shiga da cikin listin mala'iku ba kun gane wannan da kyau ko kan mu shiga wannan babu mun shi a baya amma dai lalle lalla magana ita ce sai mutum ya shiga cikin masallaci sannan wannan hukuncin ya same shi abinda da na ba da ɗalibai a kan shine mun ɗauki wani ɓangare mun watsi da wani ɓangare sai muka ɗauki abin kamar ba khusus ne ga ranar juma'a kaɗai sai da in ba ranar juma'a ba ko ka shiga masallaci ba za ka yi raka'a biyu ba ina ta mun fahimci wannan da ke za ka shiga sun karatu sai ga ɗalibi ya zauna ba tare da ya yi wannan raka biyu ba kuma katon da shi mai su sai ya kasa bambancewa qala rahimullah wala ta bil julus ba ta wucewa da mutum ya zauna kenan mutum ya zauna sai daga bayan nan bahu ya fada ku sai ya ya kawo su ibnu hibban ya gina babi akan wannan ma qala rahimullah wa qiyamu ramadan hakan nan sallar ashan ta nau kenan ta uku kenan man yi sallar walha man yi sallar tahiyatul masjid yanzu zamu je kiyamar rabban sallar ashan sallar tarawih kenan wa huwa 23 raka'a shi ko wannan raka'a 23 ne bi shafa'i wa witri idan ka hada shafa'i da witri kun gane ko ya zama sallar raka'a 23 in ka cire shafa'i da witri kuma ya zama raka'a 20 in ce wani abu ko in wuce eh wannan shine nasin mai risala 23 sai dai mai risala ya ce manzan Allah su sallama bai huce a kan goma sha ɗaya ba ko goma sha uku ko lura da ke ko yin na manzan Allah ko shi ne fi kun bayyance nan da ke ko yin na manzan Allah shi ne fi kwata-kwata babu wani musulmi da yake da shakku akan wannan idan ya zama da yin ka hada shi fuskar da biyu alkamiya wal kaifiya idan aka ce alkamiya shine adadin rakoyin da ya yi alkaifiya kuma da yadda ya su kun gane ko idan kai raka goma sha biyu a sha ɗaya ko sha uku kuma a yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi su to lallai lalle ba za a taba hada ka da 23 ko 50 ko kaza ba kuma yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yayin su wannan sanani ne ya karanta Fatiha hadisi Abdullahi dan Mas'ud sai shiga Bakara Abdullahi dan Mas'ud ya ce nayi tsammanin da in ya kai kaza zai zai tsaya bai tsaya ba har ya kai ta 100 aya ta 100 dan Abdullahi dan Mas'ud ya ce nayi da dai naga abin da ce in dai kai 100 zai ruku'i Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'a 100 ya rukuci aya 100 a Bakara bai ba ya ce tun dai kai bakara zai yi annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi sai da ya kammala bakara da ali imrana da bakara da nisa'i mai da hadisin ya faɗa to haka kenan idan kai iri yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ta bangaren adadin rakoyi da kuma yadda in kowace raka'a babu yadda za a ce ka hada da wannan amma idan ya zama da kai irin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren rakoyi kadai daga alamtara kai fa zuwa nasi raka'a goma ka hada da shi mai da wuturi sannan sai baka yi ta bangaren dadewa ba to kai ma baka yi cikakke sunna da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba wannan shine abin da malamai da muka karanta hadisi a kan mu a gaban su suka bayyana mana saboda kenan abin da ake bukata shine in dai zai yiwu shine kai su kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi su wannan shine abin da ake bukata adadin raka'o'i ɗaya kenan da kuma irin yadda ya yi su biyu kenan haka ake bukata amma idan ya zama da ka takaitu a raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha biyu har da shafa'i da wutiri ta bangaren adadi kenan amma ta bangaren kaifiya abin da Annabi ya karanta ba wai lalle ilalla ka karanta bakara duka ba ka karanta ka karanta abin da zai tsaya matsayin bakara din misali kun gane ko ko abin adadin yadda wannan lokaci da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garci misali abin da zai fito mana da wannan fili shine mu ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kaddara wannan salloli da yi raka'a goma sha uku da shafa'i da wutiri ko raka'a goma sha ɗaya ya yi su ne a awa nawa mu ce awa biyu to mu ce awa uku kullu da ce ko mu ce yayi su ne awa uku sai ga wannan yayi raka'a biyu yayi sallama yayi raka'a biyu yayi sallama yayi raka'a biyu yayi sallama sai da yayi awa uku nan ya awa uku tana cika yana kammala raka'a 50 kafin ce wannan da kyau ko sai ga wannan awa uku na cika yana kammala raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku kun mai ci wannan da kyau ko to haka babu yadda za ka haɗa su saboda wannan ya yi ta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren adadin rako'i da ta bangaren kaifiyar yadda yi su kun gano wannan da ke ko to abin da yasa malamai suke ganin raka'a goma sha shine dan ya cike gurbin tsayawar da mutum bai samu yayi ba dan abin da aka bukata a sallah shine tsayuwa qumil layla illa qalilan nisfahu aw yanqus min aw zid alai wa rattilil qur'ana tartila kenan abin da ake bukata shine tartil karatu ana bukatar a tsaya a yi karatu in hakan bai samu ba shine malamai suke ganin sai a cike gurbin da adadin waɗancan rako'in kun gane ko to amma in dai mutum zai iya cewa shi raka a goma sha uku kadai zai yi ko raka a goma sha ɗaya kaɗai zai yi sannan kuma bai yi su kamar yadda ana salama ya yi su ta bangaren kafiya ba to lalle ilalla eh, shi ma bai kan sunna cikakke irin da annabi sallama ya yi watakila kalmar a ce ta yi karfi haka sosai da sosai kun bayyance wannan da ke ɗaya kenan sannan abu na biyu aisha radiyallahu anha da tarwaito hadisin jara sallama bai kara ba a wajen ramadana da cikin ramadana bai kara a kan raka goma sha uku ba ta ce a ramadana da wajen ramadana mu kuma wannan hayaniyar ba ka da sai a ramadan ya ce tarawi zai yi ba zai yi tahajjud ba ko tahajjud zai yi ba zai yi tarawahi ba ya kamata ya zama na karatu ne yake yake juya mu kada ka ɗauki bangare na karatu kai watsi da wani bangare na karatu din in dai so samu ne shine mutum ya yi su kamar yadda annabi sallallahu alaihi yayi a raka'a goma sha uku ta bangaren adadi da kuma bangaren tsayuwa wannan shine yafi amma idan ba zai yi ba da shi da ya raka'a 20 ya kawo ya kawo uku suka zama 23 da kai da kai raka'a goma goma sha ɗaya ko goma sha uku daga alantar zuwa nasi kusan duk ɗaya kuke kullura ta bangaren dukere kuje babu wanda yi daidai wa daida kafiya da irin da annabi sallama yayi amma kuma ga gaba za ka hana da mai raka goma sha uku da mai raka ashirin da uku ba misali ɗaya kenan sannan malamin wanda ba karanta hadisi a gaban shi abdul musul abbad yake cewa asali ma hadisi da na aisha baya nuna cewa ma ba za a ƙara akan haka ba baya nuna cewa ba za a ƙara akan goma sha uku ko goma sha ɗaya ba wasu yake al'amura dai a sallama karatu a yi bincike a yi karatu gaba malamai shi zai magance waɗannan an yi lokacin da ake bidiyan wasu suke bidiyantar da wasu mai goma sha ɗaya ke bidiyantar da mai goma sha uku kaji kuma mai goma sha uku ke bidiyantar da waɗannan al'amura waɗannan al'amura a saura in dai malamai suke magana akan abu ko baka sallama mata ba to ka bi abin a hankali kun fahimci wannan da ke ko tsora ka magana ce da ake ta ga an ɗaɗa masallaci shawara da nake bayarwa a nan masallacin da suke da limamai to su limamai hakkin su ne su yi wa mutane sallah tsora ka idan liman yana da yana ganin tarawih kaɗai zai yi ba zai yi tahajjur ba ko tahajjur kaɗai zai yi ba zai yi tarawih ba to sai haƙƙin al'umma suna kansa wani in ka bar shi ya tafi gida ba zai yi tarawih ba zai yi tahajjur ba kuma su suka fi yawa masallatai da yawa shaida ne za a idar da sallar isha sai mutum ya ce ba zai yi tarawih ba tahajjud zai yi sai ga babu tarawih babu tahajjud ɗin. ina ba ta mafarci waɗannan al'amura ɗin saboda haka mutum ya bi karatu a hankali mutum ya bi karatu da sauki ya bi sannu sannu sannu a hankali da izinin Allah ta'ala za a sami bakin zara amma kar mu dauki abin da ya tsaya a Ramadan ne dan kwata kwata ba a tattaunawa kwata kwata sai a Ramadan da Ramadan ya wuce da an gama kai ka ce rako'in iya Ramadan suka zai bayan Aisha ce ta yi a Ramadan da wajen Ramadan mun ja lokaci ana قال رحمه الله والصلاة قبل الظهر وبعده da yin sallah kafin azhar da bayan azhar kuna ji da kyau yin sallah kafin azhar da bayan azhar shi ma musta'abi ne an so haka wa qabla al-asr haka nan da yin sallah kafin sallar al-asr shi ma an so haka kaga sai ba a ce da ba al-asr ba kenan abinda ake ake cewa azhar tana da tana da shimfida tana da mayafi ma'ana akwai raka'a kafin azhar akwai kuma bayan azhar amma la'asar shimfiɗa kuke da shi ba ta da mayafi ma'ana akwai kafin azhar babu kafin la'asar babu bayan la'asar wa al maghribi da kuma bayan maghriba wal isha'i da bayan isha kar ka manta abin da aka yi bukata shine akwai raka'a biyu bayan sallar isha Ku lura da kyau ko wannan ba ita ce kuma raka'a biyu da zaka miƙe ka kawo mata witiri ba in so samu ne wannan raka'a biyu bayan isha daban take sai kuma kai miƙe ka kawo shafa'inka da wuturinka daban sai zama na raka nawa kenan biyar kenan wannan so samu ne haka aka bukata قال رحمه الله وليس في ذلك تحديد a waɗannan waɗannan qabala dhuhri da ba'd dhuhr da qabala asr da ba'd maghrib da ba'd isha walaysa fi zalika tahdid anan babu iyakan cewa da aka yi a ci an iyakance maka raka'a kaza za ka kada ka kara akan haka bal ma ta yassara abin da ya kawai dai abin da ya sawaka a gare ka amma sai ga wanda dan ido da sallan magariba da ya kade abin da rigarsa ya fita yana zuwa fira kawai suke hatta karatu da ake nan a masallacin baya saurara ya tsaya ya nafi ba a saurara ya tafi ya jago da bluetooth wani yana tura shi shi ma yana tura bari haka za a yi ta har a kira sallar isha har sai an tada sallar isha kuma yanzu wannan lokaci mai tsadan gaske mutum ya yi sallah ya zauna inda yake yana zikiri yana karanta qur'ani ana karatu mala'iku suna ta roƙa mishi gafara shi mutum zai wasa da irin wannan lokuta da قال رحمه الله وليس في ذلك تحديد أنا باب إياك cewa بل ما تيسر لا أبدا يسوق kaga kenan tunda ma yace ba iyakan cewa kenan kofa abu ta take salatul layli wan nahari masna masna sallar dare da rana raka'a biyu ake yi in ga raka'a biyu sai ke sallama in ga raka'a biyu sai ke sallama kun fahimci wannan da kyau to amma waɗancan da muka ambata guda biyu su minar rawatib ne an so mutum ya lizumce su raka'a goma sha biyu a kullum raka'a biyu bayan asuba kafin asuba raka'a biyu kafin asuba mun samu biyu kenan ko raka'a biyu kafin azhar nau kenan biyu bayan azhar shida biyu kafin la'asar takwas biyu bayan magariba goma biyu bayan isha sha biyu kullum da ke ko wasu kuma suna cire biyu kafin la'asar sai sha biyu kafin isha nau da ke nan sha biyu din da ke nan su za a ga a wannan mafaɗin wannan matakin za a ga raka a bibi dai da izinin allah maɗaukin sarki inda mutum ya lallashi zuciyarsa za a kai labari a kansu ina fata mun fahimci wannan da kyau in dai mutum ya yi duk waɗannan alkhairai ne da mutum zai makansa mafi girman marowaci shi ne wanda ima kan shi ruwa in dai kana neman marowaci ka samu wanda ima kan shi ruwa to kawai ka koma gida قال رحمه الله والسجرة التلاوة للقارئ وقاصد الاستماع إن كان القارئ صالحا للإمامة بأن كان ذكرا بالغا متوضئا غير قاصد إسماع الناس وحسن قراءته qala rahimahullah wa sajadatu tilawa sujjada karatun qur'ani da ake yi ai muna ganin a cikin Kur'ani ana rubuta sujada ko wuri kaza sujjada wuri kaza sujjada in dai mutum yana karatu a hankali duk abin da yake addini ne in dai addini ne to zai same shi a littafi a rubuta a dai dinga tafiya a hankali a hankali a hankali a hankali yau mun zo kan abin da ya shafi sujada a cikin qur'ani ya ake yin ta in an yi sujjada me ake karantawa da ina da ina ake sujjadar me hukuncin sujjada ta tabbata a shari'a kun wannan da kyau ko ayyuka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka ya gane ta wurare da dama a cikin Qur'ani yayi sujjada saboda haka abin da ya shafi sujjada a Qur'ani tabbatuwar ta a shar'ance ijma'i ne na malamai duk malamai sun yi ijma'i kan cewa akwai sujudi tilawa abu na kenan na farko tabbatuwar abin a shari'a ya tabbata a shar'ance domin manzo Allah su salama yayi kullure da ke ko kuma akan haka malamin magabata suke jima'i ma akan wannan ɗaya kenan abu na biyu sai hukunci jumhurin malamai suka ce hukuncin ta sunna ne kun gane wannan da ke ku. in banda abu hanifa da ya ce wajibi ce amma ba farilla ba ce kamar yadda yake da wani yare nashi na musamman alfarku bainal wajibi wal fard na nan ne kenan abu na biyu abu na uku sai wurin da za a yi ta wurare nawa ake yin ta cikin qur'ani ijma'i ne cewar goma sha ɗaya wurare goma sha ɗaya an ƙara ma juna sani ɗoriya akan haka kamar imam malik ibn anas da ce a malikiya da shafi'iyya wurare goma sha ɗaya ake yi ta yadda a hanafiya wurare goma sha hudu a hanabila wurare goma sha biyar kaga kenan na wannan lissafi nawa ne ijma'i goma sha ɗaya tunda ba a samu wani da yake da ƙasa da sha ɗaya ba daga sha ɗaya ne abin da ya sama ko da sha ɗaya malikiyar shafi'iyya ko sha hudu hanafiya ko sha biyar hanabila sai ku ce to me yasa ne wannan bayanin da yake galibi ba mu cika hiketo maganganun malamai ba akan mas'ala na wannan ne domin ƙur'anai da suke zuwa wuraren kun lura da kyau ko ƙur'anai da ake bugawa suna fitowa ne daga dukkanin waɗannan nahiyoyi ɗin suna fitowa daga masar suna fitowa daga saudiya suna fitowa daga wurare da dama ina fata mun gano wannan da kyau to haga asali sai a sanya su gaba daya akwai za a ga musu da an sa duk wuraren da wurin da aka yi da wurin da ba yi ittifaki duk an riga an sa su saboda a sanin su tunda sun riga sun sa in za ka yi duka albabu wadih akwai dalili ga wanda yake gani haka din in kuma ne adadin ka zane dai ga su dai amma kwace kwace sai a littafi a gaban malam suka karanta قال رحمه الله وسجد التلاوة سجد التلاوة سجد karatun lil qari ga wanda yake karatun zai yi dai kenan wa qasidu istima haka nan da mai sauraro shi ma zai yi mai kenan bi kenan mai sauraro zai yi wanda yake karatu zai yi sai dai da sharadi kamar da malamin fada faɗa yace in kana alqari salihan lil imama idan makarantin ya halatta ya limanci kun gane wannan da ke ko idan bai halatta ya limanci wai ne ba idan arme ne fa ai eh, to boka ne ai boka ya arme ne ai ko yawa in kana alqari salih lil imama in makarancin mai karatun ya zama zai limanci kire idan karamin yaro ne fa asabi in ya karanta ya zaka sujjara idan mace ce fa idan majnun ne fa ya samu taɓin hankali wanda shi kuma da ya samu taɓin hankali inda abin ya kada kawai shine tilawa ce zirya ziryan kawai yake zauna in ya zauna kawai kawai ita yake kwasowa kawai tilawa ce zirya amma kuma yana taɓa hankali ana fata mutum fahimci wannan da kyau ka ga yi wuce nan wuraren tilawa ba za ka jira, ko da yayi kyau ba za ka yi yi idan malam ya fara bi an kana zakaran yace ta yadda zai kasance namiji ba mace ba kenan baligan wanda ya balaga ba wanda bai balaga ba wannan mun yi waɗannan bayanan a babin limanci mutawaddi an yazan mai alwala kullu lura ko to eh, kenan ba shi da alwafa fa ba zai yi ba waɗannan shiru akan su malikiya suke malamai sun yi magana wai ita su yi tilawa sallah ce ko ba sallah ba ce <laughs> daga nan idan sallah ce to sai ta cika shawarar sallah kama ga abin da ya shafi suturta al'aura kenan mutumin da yake sanya da ɗan diras dama ya za ma ya karanta ƙwar'an ɗan diras a jiki eh mun gane ko yi zai ce mutawaffi an bi alwala dan mara alwala ba zai yi sallah ba to tunda ba zai sallah ba kenan ba zai sujudu tilawa ba قال رحمه الله غير قاصد غير قاصد اسماع الناس وسن قراءته ba kuma yana karatun ne don ya je da mutane kyan mai ba kyawun karatun ba shine ghaira qasidi isma'an nas ba wai yana da niyyar ya jiyar da mutane husna qira'ati karatun sa ba ko yana yin karatun shi ne domin Allah sak to in ya sujadar sai a yi sai a sujada amma idan wani abu ya dan shiga na riye riye haka ko wasu abubuwa wallahi ala ba sai ya zan sashi ba amma na basirin yayi yayi karfi sosai da sosai saboda kan ce ni shikenan ko eh idan yana bada hada zai idan ana musabaka fa eh kai dariya dai kuma nan kaga kenan mai karatu yana yi wanda yake sauraro shi ma yana yi sai dai isma sauraro kullum kanas yana baka hadda matsayinka na malaminsa ko kuma kai kana ji mishi tilawa kullum da kyau ko wannan kenan idan an yi sujada da ake karantawa abin da ake karantawa idan an yi sujadar shine sajada waje sajada da zai halaka huwa shakka samahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin haka ake karantawa wannan hadisi imam turmudi da ahmad bin hanbal da surutu shi da imam hakim zaka duba hisul muslim shafi na 38 saboda ka gabo da yasul muslim ɗanka sai ka kwafi addu'ar a can ko ka kwafi fikirin a can da wajahi lillazi khalaqa sam'ahu da wajahi abin nan fuska ta ta yi sujada lillazi khalaqahu ga wannan wanda ya halitta fuskar wa shaqqa sam'ahu ya tsaga jin da yake wa basara da ganinsa bi haulihi wannan yayi ne da karfinsa وقوته لإيكوا سر قرف إيكوا فتبارك الله أصل الخالقين البركة تثبت بكي شين ما في تاو حالتا شين أحسن الخالقين ما في تاو بس حالتا قال رحمه الله وعدة السجدات التي يسجد لها إحدى عشرة سجدة وهي ما عدا التي في النجم والانشقاق والقلم وثانية الحج قال رحمه الله wa iddatu sajadat kididdigar adadin sujada din allati yusjadu laha waɗanda ake yi adadin sujada da ake yi da ake musu sujada adadin wuraren sujada da ake musu sujjada ihda asharata sajada sujada kuma sha ɗaya ne wurare kuma sha ɗaya ne a wata mazhaba kenan da shafi'iyya kaga kenan sai zama ittifaqan kenan goma sha ɗaya wa hiya kenan ma adallati fi najmi banda wacce take cikin suratul najm eh wasjudu lillahi wasjudu eh fasjudu lillahi wa abudu gabar an sai kadan abu na dina fasjudu lillahi wa abudu ba wa abudu ba wa abudu ba dan babu akuri a ƙarshe wannan wuri an ƙara ma sani an ruwaito a sallam ya karanta ya sujada ba an ruwaito kuma ya karanta ya yi sujada mun gane wannan da kyau ko an ruwaito manzo Allah sallama tun da yayi hijira ya koma Madina in ya karanta wurin bai sake yin sujada a wurin ba sai kuma ruwayar fiha maqam akwai ta cewa akan ruwayar kaga wannan yasa aka cire wannan fil najmi mana banda suratul najmi banda suratul inshiqaq suratul ishqaq ina kenan suratul ishqaq da kuma kawai da dan kai ma ka faɗa eh wa idza qala alaihim alquran la yasjudun wal da suratul kalam mhm. suratul nun suratul wa saniyatul hajj da wuri na biyu a cikin suratul hajj ya yi ladina amanu rukun wasu judu wa abdu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun ba la yace waɗannan ba a yi su kenan aka hada waɗannan wurare guda uku annajm al-inshiqaq al-qalam saniyatul hajj wurare guda hudu aka hada da goma sha ɗaya sun zama kenan sha biyar kenan sai zama na hanabila dukkan su ana yi kenan ina fata mun gane wannan to waɗannan wurare goma sha ɗaya da ake sujjada waɗannan wurare ne Wani na farko suratul a'raf fara Allah ta'ala da yace yusabbihuna wa lahu yasjudun sai mutun ya eh sai mutun yayi sujjada kun lura da ke ko sai mutun yayi sujjada a wannan wurin in ya sujjada sai faɗa abin da za a karanta to idan kuma yana cikin sallah ne idan yana cikin sallah ne ga abin da mai risala yake cewa ba gaba daya ce, wala ya sajada ta fi tilawati illa ala wudu yace baya yin sujada a karatu a tilawa sai yana da alwala wa yukabbiru laha sai ya kabbara lokacin da zai sujada wala yusallimu minha ba zai sallama ba in ya gama ba zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba wa fi takbiri fi rafa'i minha sa'a lokacin da zai tafi ya yi kabbara to in zai in yi kabbara lokacin dagowa sa'a duk abu ne mai yalwa in yayi yayi in ma bai ba ta yi wa in kabbara in ko ya kabbarar fa huwa habu ilaina shi yafi lokacin tasowa shi kenan kenan kabbara ne kenan zuwa da tasowa wa yasjuduha man qara fi fariida zai sujada duk wanda ya karanta a farilla a sallar farilla mutum ya karanta zai yi wa nafila da nafila kuna ji da kyau ko sai malamai suka ce to in mutum ya karanta a surat karshen araf wannan da yake yi kenan sai mutum ya karanta yana sallah sai ya wuce ya je sujada in zai je zai wuce kai tsaye ne zuwa sujada ba wai zai zauna ne sannan ya wuce zuwa ba kuna jina da kyau ko to idan ya wuce zuwa sujada in ya taso an so ya karanta wani abu na amfan ya ci gaba da karatu kaga ya raba sujada da rukuyi kenan sai ya karanta abin da ya sauka aya ɗaya ne ko aya biyu ko ma na wata sura sannan sai ya tafi ya rukuyi sai ya ci gaba wa yasjuduha man qara'aha ba'da subhi wanda ya karanta bayan sallar asuba zai yi sujjadar malam yusfir muddin gari bai yi fatsafatsi sosai rana tana dabar da huduwa ba wa ba'da asri haka na wanda ya karanta bayan la'asar zai yi malam tasfarra shams muddin rana ba ta yi fasa fasa ba ta kama hanyar faɗuwa ba ashe su rudu tilawa ba karamar al'amari ba ne wuri na farko ne dai muka samu na a iziya kuna jina da ke ku na mun bari wuri na farko shi shine cikin surat araf Wani na biyu surat ra'd da Allah ta'ala yake cewa zulalul hudi wal asal goma sha biyar kenan daidai nan ne zai yi sujjadar ba daga can farkon da aka ambaci sujjadar daga nan zai sujjadar ba wani daga can da aka ambaci sujjadar ya zo kuma an ja a sama sai ce nan zai sujjadar shi koya ma kanshi kenan haka na suratul nahl ya khafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun aya ta 50 kenan haka na suratul isra wa yakhruna lil azqani yabquna wa yazidu khushu'an aya ta 109 kaga ba ma daga can sai kenan kula min biya wala tu bi ahadi wani da yakin da yaga rubuta sujada kar sai ce nan zai yi sujjar nasu Allah salamatu wa afiya hakan nan wuri na biyar cikin suratu maryam idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujjadan wa bukiya ko bikiya aya ta 58 suratul hajji farko kenan wa man yu'minu fa ma lahu mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha aya ta 18 haka nan aya ta 60 cikin suratul furqan anasjudu lima ta'muruna wa zaru fura sai mutum ya sujada a wurin haka nan suratul nahli aya ta 29 Allah suratul namli suratul hudhud kenan barakallahu fik aya ta 26 annas inda Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa hu rabbul arshil azim aya don ka fahimci da rabbul arshil azim da walaha arshil azim ba wannan na farko ake ba a na biyu sai suratul sajada alif lamim as-sajada kenan wa sabbahu bi amdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajaba junubuhum an mawdaji aya ta kuma sha biyar haka na suratul sad a suratul sad malamai sun kara juna sani a ina ake yi fastaghfara rabbuhu wa khara raki'an wa anab wasu ka ce nan za a yi aya ta 24 wasu kuma suka ce a aya ta 25 ne wurin la zulfa wa husna ma'ab kun bayanci wannan da kyau ko an tambaye Abdullahi dan Abbas shin manzo Allah ya yayi sujjada yayi sujjada a Asad yace yayi saboda me saboda Annabi Dauda yayi kuma da Annabi Dauda Isa Allah ta'ala ya bace Annabi Dauda cikin suratul an'am da ya ambace shi kuma yace walaika allazina hadallah fa bi hudahu muqtadi yace saboda haka yayi kawai tunda anan salama shine farko wanda yake umarni duko da umarnin da aka yi haka na a cikin suratul fusilat wuri ne kenan na goma sha ɗaya shi ne na ƙarshe kenan a wannan lissafin wasu judu lillahi lalzai khalaqa wannan in kuntum iyahu ta'abudun aya ta 37 waɗannan sune wurare da ake musu sujada ga kuma yadda ake yin sujadar tsoraka da izinin Allah ta'ala an zamu dakata darasi na gaba sai mu tashi fasalin salatul janaza sai mu tayi sallar janaza ita ce kuma fasali na 23 fasali na karshe kenan akan abin da ya shafi hukunce hukuncin sallah a cikin wannan littafi na iziya ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu da duk abin da muka ji subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullah eh